رحمكم الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masauraranmu da masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da haɗuwa da ku cikin waɗannan darussa masu albarka waɗannan darusan da muke gabatar da karatun alkur'ani mai girma a wannan masallaci na bilal bin rabah a wannan rana ta tara ta shida ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da wanda ya zamanto cewa ya yi daidai da 22 ga watan mayu na shekara ta 2018 bayan zuwa na tafiya mun kammala tafsirin suratu al-fatiha wacce ake ce mata umar qur'an yau kuma insha Allah ta'ala za mu faro daga suratul baqara أعوذ بالله Thank you. waɗanda suka zo a wasu surorin irin su qaf irin su mim irin su nun da sauran irin waɗannan harfan ana ce musu alhurufin mukaffa muqatta'a wannan al-huruful waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wasu daga cikin surori da su malamai sun yi sabani a kansu shin suna da wata ma'ana ta musamman ko kuma ba su da wata ma'ana ta musamman amma dai mafiya yawan malaman tafsiri idan suka zo wannan harfa suna cewa allahu a'lamu bi muradihi bi zalik mana allah subhanahu wa ta'ala shine ya san abin da yake nufi da wannan harfa saboda haka waɗannan harfan akwai irin su abdullahi bin abbas da wasu daga cikin malaman tafsiri sun yi kokari wajen fassa wasu daga cikin waɗannan harfan amma zance mafi inganci shine allah ne mafi sani game da waɗannan harfan abin da suke nufi allah subhanahu wa ta'ala yana kawo waɗannan harfan ne domin ya zamanto cewa ya nuna ijazul qur'an wannan yasa wasu daga cikin malamai suna fassara wannan aya da take cikin suratul ali imran da cewa furukul muqatta take nufi mana al-mutashabiha inda Allah subhanahu wa yake cewa huwa allazi anzala alayka kitaba da littafi wanda a cikin wannan littafin akwai muhkamat wato ayoyi waɗanda an san fassarar su kuma an gane su yadda ya kamata Allah ya ce hunna ummul kitab su ne mafiya yawan ayoyin Qur'ani wa ukharu mutashabiha akwai kuma ayoyi waɗanda suke Allah ne ya san manufar su shi ne madda asar Allah bi ilmihi duna khalqihi yake cewa waɗanda suke da karkata a cikin zuciyarsu to suna bin waɗannan ayoyin waɗanda ba wanda ya san ma'anarsu sai Allah subhanahu wa ta'ala amma su waɗanda ya to cewa sun yi imani to suna cewa kawai sun yi imani da wannan aya duk da cewa ba su san fassara ta ba to inda abin yake shine idan muka ce waɗannan ayoyin suna cikin mutashabihat inda abin da ya jawo saɓani wajen sanin fassarar su yake shine wajen saɓanin da malamai suka yi a daidai ina ne ya kamata a yi wakaci akwai malamai waɗanda suka su ne jumhur idan suka zo suna yin wakaci a daidai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma ya'lamu ta'wilahu mana ba wanda ya san babu wanda ya san abin da suke nufi sai Allah subhanahu wa ta'ala idan muka kalla za mu ga akwai wakati na dole a nan gurin da haka duk wanda ya tsaya a daidai wannan wakafin to zai zamanto cewa in mun ce waɗannan alhurufin muqatta din suna cikin mutashabihat to zai zamanto cewa banda Allah ba wanda ya san su saboda duk wanda ya ɗau Qur'anin sa musamman bugun fat zai ga mimun a daidai gurin malam mimun tana nufin dole ya zamanto ka tsaya a gurin saboda haka sai ya zama warrasu kuna fil ilmi yaquluna amanna bihi sai ya zama jumla ce isti'inatiya mana waɗanda suka kafa a cikin ilimi suna cewa mun yi imani da shi saboda haka su ma ba sa tattaunawa game da ma'anar wannan aya akwai malaman da kuma suke ba sa yin wakati a daidai nan gurin saboda haka idan suka zo suna karantawa kunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilm saboda haka sai zama rasikhuna fil ilm abasi ne akan Allah subhanahu wa ta'ala da ka ce zama Allah ya san ma'anarta su ma waɗanda digan su suka tabbata ilimi sun san ma'anar waɗannan ayoyi saboda kamar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa ana min rasikhina fil ilm kamar yadda ya zo a wasu ruwayo dan haka dai abin da ya fi inganci wajen waɗannan huruful muqaffa din shine mutum ya ce bai san ma'anarsu ba Allah ne ya san ma'anar waɗannan ayoyi waɗanda ya fara farkon surori da su waɗanda ayoyi ne a a kira'a haf amma kuma a kira'a warshu za ka ga ana haɗe su ne da wacce ta zo a Ta haka ne kuma nura nun wal qalami wa ma yasturun ta ga aya ɗaya ne alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin aya ɗaya ne a kira'a warshu amma a kira'a haf su alif lam mim aya ce zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ita ma aya ce ne zaman kanta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa dalikal kitabu la raiba wannan littafi babu kokonto a cikin sa ko kuma idan za mu fassara ta asali ta lugar larabci sai mu ce zalikal kitabu ma'ana wancan littafi haka ya kamata a fassara saboda idan ya zamanto cewa ishara ta kusa to ba za a ce zalika ba sai dai a ce zaka ko wani abu makamancin haka amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ce zalika wanda zalika ana amfani da ita wajen abin da yake nesa ko abin da yake saka tafi amma kamar yadda suka faɗa shi Alƙur'ani a nan gurin zalika da aka faɗa ana nufin wannan a larabci a ka'idar larabci ana iya amfani da lafazin da ake ishara ga abin da yake nesa amma don a yi ishara ga abin da yake kusa ba don wani abu ba illa saboda matsayin abin da girmansa da kuma mahimmancinsa saboda haka sai a ce zalikal kitab zalikal kitabu a nan gurin yana nufin wannan littafi tare da cewa kuma asalin larabci zalika ba ta nufin wannan to amma a nan gurin an yi amfani da zalika idan a yi nuni zuwa ga ulumul manzila ya nuna cewa girman matsayin Alƙur'ani ya girma alkitab yana daga cikin sunayen littafin allah subhanahu wa ta'ala wanda littafin Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye waɗanda suke masu yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da sunaye wanda suyuti a cikin littafin sa na isa ya kawo sama da sunaye hamsin amma dai akwai sunaye waɗanda suke mashahurai waɗanda wasu malaman suka faɗa wanda ba su wuce guda biyar ba akwai dai alƙur'ani shi kan shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da sunan alqur'ani a gurare da yawa inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun sannan kuma akwai alfurqan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ko nazzala alayka al-kitaba nazzala alayka nazzala alayka al-kitaba suna alfurfan a nan gurin ya kira shi da suna alfurfan saboda kaga shi ma suna ne daga cikin sunayen da malamai suka ce suna ne na alkur'ani sannan yana daga cikin sunayen alkur'ani mashahurai shine azzikir inna na nazzalna zikra inna nahnu nazzalna zikra alkur'ani akwai sunayen da kuma malamai suka yi sabani akan sunan Alƙur'ani ne ko kuma sifa ce irin su shifa da sauransu waɗannan sunayen suna da su sunayen da suke iya kawo sadiqa amma malamai sun yi sabani sun suna ne na alkur'ani ko kuma ba suna ba ne kawai sifa ce Allah subhanahu wa ta'ala yake la raiba fi abin da yake nufi da la raiba fi anan shine wannan la din la ce annatiyatul jin a wajen malaman nahwu saboda haka ma'anar la raiba fihi shine la shakka fihi bi wajhin min al wujuh mana babu kokanto cewa wannan littafin ya zo ne daga ubangijin tarihi shine ma'anar la raiba fihi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin ayoyin farko na suratul sajda inda yake cewa alif lam mim alif lam تنزيل الكتاب cewa larai ba fihi a nan gurin ma'ana daga ubangijin talakai yake ba wani kokonto kuma daga cikin abin da yake nuna cewa baya babu kokonto cewa daga ubangijin talakai ne shine yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa ba wani wanda ya iya zuwa da irin shi to wannan shi kan shi yana daga cikin abubuwan da suke nuna cewa daga ubangijin talakai yake Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta'addin mutane da cewa su zo da kwatankwacin alkur'ani amma ba su iya zuwa ba kamar yadda yake cewa wa in kuntum fi ra'idin? kun zamanto kuna kokanto cewa abin da muka saukarwa da mu ba haka ba ne ko kuma ba daga gare mu yadda ba to ku zo da koda sura ne kwatankwacin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta'addin mutane wa gaba ɗaya da aljanu cewa inda ma za su taru su duka ma ba za su iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin surat Isra قل إن اجتمعت الإنس والإنس قل إن اجتمعت الإنس ɗinsu ka gaya musu inda aljanu da kuma mutane za su haɗu ala an yi a tubi misli hadal ƙura'an domin su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani la ya tuna na misli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira don haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna cewa daga Allah subhanahu wa ta'ala yake saboda haka a lokacin a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai musailama al wanda shi ma ya da'awa cewa an saukan masa da wani littafi na musamman kamar yadda aka wa da annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka da ya zo abdullahi bin mas'ud yana gurin sai ya ce me aka saukar maka sai ya ce an saukan mai da wata sura ya wabar ya wabar innama anti uzinani innama anti uzinani wa faqar wa sa'iruki saboda haka yace wannan ita ce surar da aka saukan mata saboda haka Abdullahi dan Mas'ud saboda ya nuna masa makwara wajen karyata shi sai yake cewa da shi innaka ta'lamu anni a'lamu annaka tasbih yace innaka ta'lamu annaka ta'in innaka inni innaka ta'lamu anni a'lamu annaka takzib yace wallahi ka san na san ƙarya kai wannan shine makwara wajen ka kare ta mutum kaga yanzu misali idan ka ce wallahi ƙarya kai kaga wannan daraja ta ko kenan amma na biyu ka ce masa ka san na san karya kai na darajar farko shine ka karya mutu ka ce karya kai abin da ka faɗa ta biyu ka ce ta biyu ka ce na san karya kai ta uku kuma ka ce ka san na san karya kai mana kai kanka ka san tafi ne a kai to kuma sannan ya haɗa da rantsuwa kaga kusan daraja hudu kenan wajen taukidin ya karya shi saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna alkur'ani daga Allah subhanahu wataala yake kamar yadda Allah subhanahu wataala yake zuwa cikin suratul nisa afala yatadabbaruna alqur'an afala yatadabbaruna alqur'an wa alquran ba sa jijjiwe alqur'ani ba sa nazarin shi ba sa duba ma'anoninsa walau kana min inda ghairi llahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira inda a ce alqur'ani ba daga Allah yake ba to da sai an samu saɓani mai yawa misali can a faɗa abu kaza nan ya zamanto a roshi yanzu ku kalli constitution da yan adam suke yi duk bayan yan shekaru sai an yi amendment an gyaggyara can an gyara can an gyara can amma wannan alƙur'anin da yake daga Allah subhanahu wa ta'ala yake gashi nan ya kammala saukatin shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara amma har yanzu wannan Alƙur'anin Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara haka yake kuma har yanzu ba wani abin nan cin karo da yake da shi wanda duk lokacin da ka karanta shi za ka ji kamar kana karanta Alƙur'anin da aka saukar da shi jiya ne yanzu ko rubutunka ne ka rubuta in dai ka cika yawan maimaita shi to ina tabbatar maka za ka ji tagaji da karantawa to amma da yake maganar Allah subhanahu wa ta'ala ce shi yasa duk lokacin da ka karanta sai ka ji daɗi shi yasa a lokacin da kafiran makka suke shiryawa annabi sallallahu alaihi wasallam ma shirki suke ganin cewa wannan alkur'anin kawai tatsuniya ce ya zamanto ɗaya daga cikin ina ga walid bin mughira ne ya je ya zamanto ya raɗe ya ji wannan abin nan din abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa yana dawowa sai yana yaban alqur'ani yana cewa inna alaihi laqalawa yana yaban alkur'ani da irin tsarin da alkur'ani yake da shi saboda haka sai suke cewa ma nara illa anna muhammad qad haraka kawai annabi muhammad ya maka kiyi saboda haka alkur'ani Allah subhanahu wataala ya yi masa baiwa ya kuma zamanto cewa gagara ba ne kuma daga cikin dalilan da suka sa Allah maɗaukacin sarki ya sanya alkur'ani ya zamanto akwai tsananin fasaha a ciki shine saboda kasancewar alƙur'ani mai girma ya zo ne a lokacin da larabawa suke takama da fasaha suke takama da harshe wanda za ka ga tun a zamanin jahiliya a lokacin akwai kasuwanni irin su kasuwa uka da sauransu inda ake baje kolin waƙoƙi inda irin su na nabi zibiyani ya zamanto cewa suna zuwa su hukunci a tsakanin mawaƙa idan haka da Allah subhanahu ta'ala ya so ya nuna mu'jiza sai ya kawo alqur'ani shi ma ya zama mai tsananin fasaha ta yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam zai zaman to ya samu ɗaukaka a kan ragowar mutane allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hudan lil muttaqin shi alqur'ani shirya ne ga waɗanda suke jin tsoron allah allah subhanahu wa ta'ala ya ware masu tsoron Allah saboda iya su ne waɗanda ya zamanto suna amfana da Alƙur'ani. saboda wanda ya zamanto ba shi da tsoron Allah idan ya zamanto cewa ya karanta Alƙur'ani, Alƙur'ani zai iya ƙara karkatar da shi Alƙur'ani zai iya ƙara masa bata to dan haka shi yasa Allah subhanahu wataala yake hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu tsoron Allah ne ake nufi da attaqwa attaqwa shine a bin abin da Allah subhanahu wataala ya umarni da shi da kuma hanuwa daga abin da Allah subhanahu wataala ya hana Umar bin Khattab ya taɓa tambayar Ubayy bin Ka'ab inda yake tambayar ta menene ma'anar attaqwa me ake nufi da attaqwa sai yake cewa ya amiral mu'minin amma talakta tsariƙan za shaukin yace ya kai shugaban mu ne amma talatta tariqan da shaukin baka taba bin hanyar da take da kaya ba ne kala na'am kala fa ma za fa'al kala hazzartu wa shamma yake cewa ai na dan daga tufana ne saboda kar wannan ayar ta taɓa tufana sai yake fa zalika taqwa wannan shine tsoron Allah dan haka abin da ake nufi da tsoron Allah shine mutum yayi yi ƙoƙari wajen ya ga cewa duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana yana iya bakin kokarinsa wajen ya ga cewa ya nisanta duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi yana iya bakin kokarinsa wajen ya ga cewa ya duk abin da Allah ya umarni da shi yana aikata duk abin da Allah ya hana yana iya bakin kokarinsa wajen ya ga cewa ya nisanci wannan abin da Allah subhanahu wataala ya hana babban abin da zai sa mutum ya zamanto cewa ya bar zunubai ya nisanci zunubai shine idan mutum ya zamanto yana tuna girman Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin suratu annisa Allah yake cewa innama tawbatu ala Allah إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون cikin wannan ayar yana nuna cewa rashin sanin hakikanin sa ne yasa ake saba mata saboda duk mutumin da yake tuna girman Allah subhanahu wataala ta'ala ya kamata to zai nisanci saban Allah shi yasa gwargwadon yadda mutum yake jin tsoron Allah subhanahu wataala gwargwadon yadda zai zamanto cewa ya girmama Allah subhanahu wataala ya kuma kimanta shi yadda ya kamata ah, akwai wani saurayi da ya taɓa zuwa wajen ibrahim bin adahama inda yake ce masa yana so zai saba wa allah saboda haka sai ibrahim bin adahama yake cewa da shi za ka iya saba wa allah amma da ɗaya daga cikin sharuɗa guda biya saboda haka sai saurayin yake cewa faɗe su na ji sai yake cewa na farko idan ka saba wa Allah to ka fita daga duniyar da ya halitta sai yake cewa ai wannan ba zai yiwu ba saboda duk inda mutum ya shiga halittar Allah subhanahu wa ta'ala ne sai yake to na biyu idan za ka saba wa Allah to ka daina cin arzikinsa sai yake cewa ai ba wani abu da zai zamanto cewa mutum ya ci a duniya wanda ba arzikin Allah subhanahu wa ta'ala ba ne duk abin da mutum zai ci to zai zama cewa arziki ne na Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka sai ke nuna mai yanzu ba za ka ji kunya ka ci arzikin Allah kuma ka saba masa ba kamar mu ne yanzu mun zo nan a matsayin baki ga mutanen katsina kaga ba za mu so ya zamanto mun yi wani abu wanda yake zai bata wa mutanen katsina rai ba to haka Allah subhanahu wa ta'ala muke da shi kasancewar gaba ɗaya muna rayuwa ne a cikin arzikinsa muna kuma rayuwa ne a cikin duniyar da ya halitta na uku sai yake cewa idan ka saba wa Allah ko kuma idan za ka saba wa Allah to ka ɓoye inda ba zai ganka ba sai yake cewa ai Allah la takfa alaihi fatiya ba wani abu da yake ɓuya ga Allah subhanahu wa ta'ala na uku na hudu yake cewa idan ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama idan mala'iku suka zo za su tafi da kai wuta to ka ce ba za ka ba kai aljanna za ka tafi sai ke cewa ina ai mala'iku sun fi ƙarfi na na biyar sai yake cewa idan ka saba wa Allah ranar alkiyama idan aka ba ka littafin ka to ka ce ba kai ne ka aikata wannan abin da ka gani a littafin ka ba sai saurayin ya fashe da kuka yana cewa ainihin kiramul katibun ainihin kiramul katibun ai akwai mala'iku waɗanda suke rubuta duk abin da mutum ya aikata saboda haka suna na dan haka shi ba zai iya zamanto cewa ya kubce musu ba inda mutum zai zo aikata zunubi ya zamanto cewa yana tuna ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyar waɗanda ah, aliyu waɗanda ali bin adhama ya gaya wa ibrahim bin Adama ya gaya wa wannan saurayi to da mutum da yawa bai aikata zunubi ba saboda yanzu mutum akwai abubuwan da yawa da ba zai so matarsa ta zan shi yana yi ba akwai abubuwan da yawa da ba zai so mahaifinsa ya ga yana yi ba to ya tuna fa cewa duk abin da yake aikatawa shi kuma Allah la takfa alaihi kafiya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية lokacin da za a bujiro da ku ba wani abu da ya kuke wa Allah ko kuma ya koyi ga Allah subhanahu wataala komai da komai yana ji ko subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa alladina yu'minuna alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladina yu'minuna bil ghaibi Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa wannan alqur'ani shirya ne ga waɗanda suke muminai suwa ne ne muminai sai Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya bayani game da mu'minan sai yake cewa allazina yu'minuna bil ghaib su ne waɗanda suka yi imani da gai. me ake nufi da gai abin da ake nufi da gai ne shine kullama za ba ka duk abin da ba ka iya ganin ka saboda haka gaibu anan ne muminai sun yi imani da abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya ba su labari waɗanda ba sa gani Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labari cewa ya halicci mala'iku da cikin mu nan ba wanda ya taba ganin mala'ika amma kuma duk da haka mun yi imani da waɗannan mala'iku da Allah subhanahu ta'ala ya ce ya السادس يونس وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما haka kaga mala'iku Allah bai san Allah maɗaukakin sarki ne kawai ya san yawan su ba wani ɗan adam wanda ya san yawan mala'iku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sama ta yi ruri saboda babu wani guri a sama wanda za ka iya sanya 'yan yatsu biyu ko uku face akwai mala'ika wanda ya sujjada ko kuma ya ruku kaga suna da yawan kuke amma ba mu taɓa ganin su ba duk da haka kuma mun yi imani da su aljanu ma ba mu taɓa ganin su ba har waɗanda suka taɓa ganin aljanu ma a mu to sun gan su ne a siffan mutane amma ba su taɓa ganin su a siffan su hakika ba aljanna da wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari game da aljanna da kuma wuta amma ba mu taɓa ganin aljanna ko wuta ba kuma duk da haka mun imani da su to wannan shi ake kira gai saboda haka yana daga cikin siffofin muminai sun yi imani da gaibu wannan tun mutumin da bai imani da waɗannan abubuwan waɗanda suka ɓoye waɗanda ba mu taɓa ganin su ba to ba mumini ba ne ba cikakken mai imani da Allah ba ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai zamanto cewa ba zai saka shi a aljanna ba saboda ba mumini ba domin yana daga cikin sharɗin imani dole sai ka yi imani da waɗannan abubuwan amana rasulu bima unzila ilaihi amana rasulu bima unzila wa sai ka yi imani da manzanni ka yi imani da mala'iku da littattafai sannan za ka zama cikakken mumin kamar yadda wannan ayar ya zamanto cewa ta tabbatar da haka wa yuqimuna salata kuma suna tsayar da sallah idan muka kalla za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani idan zai yi magana game da sallah baya cewa suka yi sallah sai dai ya ce suka tsayar da sallah saboda akwai bambanci tsakanin yin sallah da kuma tsayar da sallah mutane da yawa suna yin sallah amma ba sa tsayar da sallah akwai bambanci tsakaninsu da yadda sallah kamar yadda al'allama abdurrahman bin nasir sa'adi ya faɗa a cikin littafin sa taysirul karimul rahman taysirul karimul rahman fi tafsiri kalamin mannan yana cewa tsayar da sallah ya kasa kaso akwai iqama zahira akwai kuma iqama batina iqama zahira shine idan mutum ya zo zai yi sallah ya zamanto yayi ta da sharɗanta da kuma rukunanta ya zamanto ya yi sallar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ruku'u yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da sujjada da yadda aka koyar da dukkan abubuwa ina fatan muna ganewa sannan kuma ya yi ta da shar'anta ya yi ta da alwala yana mai fitarta al'aurar shi wannan shi ake kira al'iqama az-zahira wannan shi ake kira al'iqama az-zahira akwai kuma iqama ba'ina wanda shi shine asalin hakikanin sallah ma'ana ya zamanto mutum ya yi sallah yana mai hankaltar abin da yake yi a sallah mana lokacin da yake yin sallah ya zamanto cewa yana Suna duk abin da yake yi a cikin sallah wannan shine sallah ta hakika kuma gwargwadon abin da ka rika a sallar ka gwargwadon ladan da za ka samu kamar yadda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa akwai wanda zai yi sallah laysa lahu illa tusaha mana zai samu ɗaya bisa tara abin da yake sallah ne akwai wanda zai yi sallah laysa lahu illa tumuna ɗaya bisa takwas akwai wanda in yi sallah ya gama za a baki rabin ladan sallar shi saboda ne saboda gwargwadon abin da ya hankalta a sallah gwargwadon abin da zai samu shi ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya sanya lada mai girman gaske ga duk mutumin da ya sallah lam yuhaddis fiha nafsu lam yuhaddis fiha nafsu da yi zancen zuci ba a cikin sallah wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da girma a sallah a magabata na gari za mu ga irin yadda suke kulawa da sallah da kuma irin yadda suke jin daɗinta kamar yadda aka rawaito abu muslim alkaulani duk lokacin da ya zamanto iyalansa za su yi hayaniya ko hauragiya to sukan bari ko su surutu sukan bari sai ya fara sallah saboda in ya fara sallah ba abin da yake ci baya jin komai ko da an yi surutu ko an yi hayaniya a kusa da shi ba abin da zai ci da ka shi yasa akwai alamar tambaya mutum a yi wani abu a kusa da shi yana talla, kuma idan ya gama ya ba da labarin duk abin da ya faru wannan yana nuna cewa bai samu ladan sallar ka duka ba akwai wani mutum da ake ce mai majnunu laila duk mutanen da suka karanta al'adabul arabi sun san majinuni laila wanda wani mutum ne wanda yana tsananin san budurwarsa wacce ake ce mata laila yana masifar da sosai da sosai to akwai lokacin da ya ga karan budurwar shi ya bi karen nan da gudu ya ji shi da gudu saboda haka bayan ya dawo sai wasu da suke yin sallah sai suka ce da za ka wuce ka tsallaka mana sallah sai yake ƙarya kuke yi ba tsallaka muku sallah ba sai suka ce wallahi da za ka wuce ka tsallaka mana sallah ya ce to in dai da gaske ne na tsallaka muku sallah to ku sake sallah ya ce saboda yaya aka yi kuka gani ku da kuke gaban Allah ya ce ni karan budurwa ta na gani na bishi da gudu saboda haka lokacin da na wuce ni wallahi ban gan ku ba, to ku ya aka kuka gani ku kuna gaban Allah subhanahu wa ta'ala kun ga sanna na wuce amma ni karan budurwa ta na gani ban kula da ku ba ya aka ko kai kuka gani saboda haka tunda har kuka gani kawai ku sake sallah wannan ya nuna nuna ba sallah kuke yi ba to kaga abin da majnuni laila ya faɗa ta wani wajen haka ne saboda yanzu misali za a ga mutum ana yana yin sallah amma duk abin da ya faru a kusa da shi ma da minti uku duk zai iya ba da labari to kaga a fatawan majnun laila kawai zai sake sallah ne saboda bai yi sallah ba saboda haka shi majnun laila asabau ya iya daya ya ba sa hakuri saboda a tunaninsa kwata-kwata ma sallar da ya tsallaka ba sallah ba saboda bai kamata a cikin gan shi ba shi karan budurwar shi ya gani ba ma budurwar ba saboda haka ita kanta budurwa ba ta kai girman Allah ba to inda budurwa ya gani ya yi wa zai gani ma asirin ba abin da zai gani to faransa ya gani wani mutum mai kuɗi ya zo wajen wani liman bayan an kammala sallah ya ce da liman ɗin yau kayi rafkannuwa liman ya ce bai yi rafkannuwa ba yace ina ai malam ka yi rafkannuwa ya ce dalilin da ya sa na ce ka yi rafkannuwa ne saboda idan muka fara sallah da kai a lokacin nake samu na yi lissafe lissafen kuɗi na saboda haka yau kuma ka kammala sallah ban kammala lissafi ba da haka wannan shine <laughs> shine dalilin da yasa na gane akwai rafkanu akwai na kasa a sallan nan ta saboda inda a ce ka yi sallah cikakkiya to da ya kamata a ce na kammala littafi littafi na kafin ya zamanto cewa ka yi sallama saboda haka mutanenmu haka suke daga fala wannan ya sa abu hanifa akwai wani mutum da ya zo yake cewa da abu hanifa ya a abu yake gaya wa abu hanifa cewa eh, abin da kudinsa sun bata ya rasa inda ya da kudinsa sai abu hanifa ya ce mai kawai ya je ya da sallah yana tada sallah kuma shedan ya tuna mai inda ya ajiye kudin saboda da yawa daga cikin mutane lokacin da suke yin sallah a daidai wannan lokacin ne ya zamanto cewa suna abubuwan da suka zamanto cewa sun aikata ko kuma wasu harkokinsu na duniya duk a lokacin suke ke wannan yasa sau da yawa za ka samu cewa limani ya yi rafkannuwa a sallah amma da kyar a cikin mutane a samu wanda zai iya tuna cewa ga rafkannuwar ta aka yi inda liman ɗin zai manta to da wahala ka ga an yi sujada bani ko kuma ba a Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta sallah saboda dalilai waɗanda suka masu yawa wanda waɗannan dalilan da za mu tuna waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shara'anta sallah saboda su su ne za su samu girmama sallar yadda ya kamata daga cikin manya-manyan dalilan da suka sa Allah maɗaukacin sarki ya shara'anta sallah ne saboda a girmama Allah subhanahu wa ta'ala a kimanta shi ya zama babu wani wanda ya kai girman Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin dalilai da kuma hikimomi wanda suka sa duk lokacin da mutum zai tashi ko kuma zai tafi zuwa wani aiki a sallah sai ya ce Allahu akbar saboda yana daga cikin hikimomin sallah shine a girmama Allah subhanahu ta'ala. babban manufar da ta sa Allah madaukakin sarki ya sharanta sallah shine tayar da ambatan Allah subhanahu ta'ala kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa cikin suratul Taha wa aqimis salata wa aqimis salata واقم الصلاة لذكري كما كتيت صلاة تبود أنبتونا أتكين سورة أتكين سورة الأنكبوت الله سبحانه وتعالى إن سوى إن الصلاة تنهى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر shine babban manufar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sharanta sallah wato tsayar da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda al'allama Abdurrahman bin Nasir Sa'di yake faɗa a cikin littafin sa Taysirul Latif mannan Taysirul kula mannan fi khulasatil Qur'an yake cewa dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sallah aka shar'anta ta ba don wani abu ba illa saboda tsayar da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shine saboda wannan zikirin shine zai zamanto cewa ya gyara ɗan adam wannan zikirin shine zai zamanto cewa ya tsayar da ɗan adam ya zama da shi yadda Allah subhanahu wata'ala yake so in ba jin wannan zikirin ba to da mutane da yawa sun zama daga cikin gafarallu yana daga cikin a dalilan da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya sha'anta sallah shine talla tana hana alfasha tana kuma hana mummunan aiki duk lokacin da mutum yake yin sallah to sallar nan za ta hana shi ya dinga aikata kaba'ira wannan ya sa yana daga cikin alamomin tambayar da mutum zai sa a sallar shi duk lokacin da ya zamanto ya ga wannan sallar ba ta hana shi ka toɓara da kuma mugayen ayyuka waɗanda yake aikatawa akwai wani mutum da ya taɓa zuwa wajen wani malami ya ce yana so zai yi zina sai malamin yake ce masa babu matsala zai ba shi dama ya yi zina amma sharaɗin shine ya zo ya yi sallah ta kwana arba'in a masallacinsa bayan ya yi sallah ta kwana arba'in to zai ba shi damar da zai yi zina saboda haka eh, mutumin ya ce babu matsala ya zo ya yi sallah a jam'i na kwana arba'in bayan an yi kwana arba'in ɗin, sai ya zo yake tambayar sai malamin yake tambayar cewa to ya labarin wannan sharhin da suka yi na cewa zai yi zina bayan kwana arba'in sai mutumin ya ce ai gaba ɗaya zinar ma ta fita daga hayyacinsa don haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske shine duk lokacin da mutum yake yin sallah kuma yake yin sallar nan yadda ya kamata to Allah subhanahu wa ta'ala zai zamanto ya sanya masa cin aikata zunubai sallah daga cikin manufofinta sallah tana tabbatar da imani tana kuma kankar zunubai annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa cikin hadisi as-salawatul khams wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir da sallah guda biyar tsakaninsu sallah zuwa sallah da kuma ramadan zuwa ramadan mukaffiratun lima bainahunna suna kankara abin da yake tsakaninsu mazkuribatil kaba'ir matukar an nisanci manya-manyan zunubai duk lokacin da ya zamanto an nisanci manya-manyan zunubai to wannan zai taimaka wajen ya zamanto cewa a wajen ya zamanto cewa Allah ya kankare ƙananan zunubai sallah tana kusantar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taraktu Allah yana cewa a cikin hadisul qudsi wa na bai kusance ni da wani abu ba fiye da abin da na wajabta masa saboda haka idan kuma ya zamanto cewa ya yi na fulfili to sai na ƙara san shi sai na so shi kamar yadda Allah ya faɗa cikin wannan hadisi na kudusi annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa yaya kuke gani idan da a ce a ƙofar gidan ɗan uwanku akwai wata ƙorama wacce yake yin wanka sau biyar a rana shin akwai wata dauɗa da za ta zamanto ta ragu a jikinsa suka ce a'a annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa to haka ma salloli guda biyar sallah daga cikin manufofinta shine tana nuna alamar musulunci annabi sallallahu alaihi sallam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi idan zai je yaƙi to yawanci yakan je da dare saboda idan safiya dai ko kuma alfijir ya ceto in ya ji an kira sallah to zai gane cewa zai gane cewa tabbas waɗannan musulmai ne don haka ba za a yaƙe su ba idan kuma bai ji kiran sallah ba to yana nuna cewa waɗannan mutanen arana ne don haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yaƙe su Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta sallar jam'i wacce ita ma tana da matuƙar muhimmanci a rayuwa ta yau da kullum wannan akwai manufofi da yawa da suka sa Allah madaukakin sarki ya shar'anta sallar jam'i sallar jam'i malamai sun yi saɓani akan wajen cinta a wajen malaman malikiya sallar jam'i sunna ce mu'akkada saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam salatu aljama'a تفضل صلاة الفرض بسبع وعشرين درجة معنى سلر جمعي تاكو سلر متن ايا درجة عشرين دبقي haka annabi صلى الله عليه وسلم ce suka ce wannan yake nunawa kenan ba dole ba amma a zance mafi inganci sallar jam'i wajibi ce ga duk mutumin da yake da iko saboda hadisai muhimmai guda biyu hadisi na farko shine annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa wallahi yi niyyar cewa ni umarni wani ya jagoranci sallah ni kuma na ɗauki ce na je na kona gidan duk wanda baya halartar sallar jami'i sannan akwai hadisin a ah, a'ama wanda ya taba zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da annabi ba ni da dan jagora wanda zai jagorance ni zuwa ga masallaci shin ya halatta ne sallah a gida annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa eh ya halatta kai sallah a gida bayan ya tafi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa aka kirawo shi da aka kirawo shi ya ce a tasma'un nida'a shin kana jin kiran sallah sai ya ce eh sai ya ce idan fajir in dai haka ne to ka amsa ina fatan mun gane da haka wannan sai yake nuna mana cewa kenan wajibi ne a je sallar jam'i wasu kuma malaman suna istidilali da wannan ayar da ta zo a cikin suratul baqara inda Allah yake cewa qimus salata wa atuz zakata وأقيموا الصلاة ku tsayar da sallah kuma ku ba da zakka warka'u ma'ar raki'in kuma ku yi sallah tare da waɗanda suke yin sallah shine ma'anar u a nan gurin saboda haka wannan ayar tunda ta zo da lafazin umarni akwai malaman da suka yi istidlali da wannan ayar domin ya nuna cewa sallar jam'i ita ma wajibi ce akwai dalilai da yawa da kuma hikimomi da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta sallar jam'i daga cikin dalilai da kuma hikimomi waɗanda suka sa aka shar'anta sallar jam'i shine domin a nuna wa waɗanda ba musulmai ba kyawun wannan addinin da kuma irin yadda wannan addinin yake da tsari akwai wani da yake cewa da wani malami musulmai ba su da tsari saboda haka sai malamin ya ce masa ba haka ba ne amma inda gaske yana so ya gane musulmai suna da tsari to ya kalli ka'aba zai gane musulmai suna da tsari ko ba su da tsari saboda haka sai ya juyo mai ka'aba masallaci mai alfarma na makka inda da aka juyo su dai yana cewa allahu akbar kawai ya ga mutane wajen miliyan biyu a cikin minti ɗaya sun shiga sahu saboda haka yana daga cikin abubuwan da za su nuna ƙarfin musulmai da kuma girmansu da matsayinsu shine a lokacin da suke yin sallar jami'i yana daga cikin hikimomi da suka sa Allah madaukakin sarki ya shar'anta sallar jam'i, saboda mutum zai fi samun nishaɗi yanzu idan za ka yi sallah kai kadai za ka iya jin kasala musamman sallar tarawihi da wasu daga cikin salloli amma duk lokacin da ka fito cikin jam'i to sai ka ji ka samu karfi sai ka ji kuma ka samu annashuwa sai ya zamanto cewa ka samu nishaɗi a cikin sallar jam'i akwai ta'aliful qulub ma'ana ana iya jawo hankulan wasu daga cikin mutane waɗanda zai zamanto cewa ba su ma yi yin sallar jami'in ba zuwa ni idan ya ga kawai an ajiye ruwa a waje ana yin alwala ana yin sallah kawai iya wannan ma zai taimake shi wajen ya zamanto cewa ya tashi ya yi sallah ko da kuwa ba a ce yi sallah ba dan haka sallar jam'i daga cikin manufofinta kamar yadda malamai suka faɗa shine jahili yana koya daga malami ta shi yasa kamar yadda ya zuwa a hadisin da bukari da muslim suka rawaito malik bin al da shi da mutanensa suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa suka yi fas na sallah da kuma al'amuran addini na wani lokaci kamar yadda ya zuwa cikin hadisi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga alaman mun fara bukatan mu sai ya ce ku tafi ku koma gidajenku fa idza hadarat as-salatu falyu'azzin ahadukum wal ya'ummakum akbarukum idan lokacin sallah ya zo to ɗaya daga cikin ku ya kira sallah wal ya'ummakum akbarukum babban ku kuma ya wuce muku a sallah ya zama liman saboda haka daga cikin shi shine in mutum jahili ne in yana zuwa masallaci ana sallah da shi to hakan zai sa ya koyi sallah sannan daga cikin manufofi shine akwai daidai tsakanin musulmi wanda da mai kuɗi da talaka da mutumin da yake takarai da wanda yake mai hankali duk za su haɗa a masallaci ɗaya su sallah wanda kuma wannan zai taimaka wajen su samu haɗin kai wanda haɗin kan zai taimaka wajen su samu yadda za su iya tinkara abokan gabansu shi yasa aka yi umarni da daidaita sahu idan an zo yin sallah la tusawwunna baina sufufikum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum ko dai ku dai sahu ko kuma Allah subhanahu wataala ya saba tsakanin ku. saboda haka Allah subhanahu wataala ya shar'anta a yin sallar jam'i saboda ya zamanto cewa an samu soyayya tsakanin musulmai saboda yanzu misali duk mutumin da kuka saba haɗuwa da shi a sallar la'asa ko sallar magaba ko sallar isha idan ka ga yayi kwana ɗaya biyu uku bai zo ba dole za ka tambaya ina wane me ya samu wane menene ya faru duk wannan yana daga cikin fa'idojin sallar jam'i da kuma mahimmancinta da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto cewa ya kar'anta ta ne domin ya turbada hancin shedan wanda shedan yana bakin ciki saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musulmai suna da haɗin kai sallah kamar yadda muka sani tana daga cikin rukunai guda biyar waɗanda aka gina musulunci a kansu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a cikin hadisin abdullahi dan umar buniyal islamu ala kamsin an gina musulunci a kan abubuwa guda biyar shahadatu allah ilaha illallah shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai allah sai kuma ya ce iqamis talada da an ijma'i cewa sallah ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci wanda musulunci ba zai iya tsayawa ba in babu ita malamai sun yi saɓani game da cewa in mutum ya bar sallah shin ya zama cikakken kafiri ko kuma karamin kafiri ya zama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi bainar rajuli wa bainal kufri wa shirki tarku sallah tsakanin mutum da tsakanin kafirci da shirka shine barin sallah na الذي Asala ba الصلاة فمن تركها فقد كفر abin da yake tsakanin mu da shi ne sallah duk wanda ya banta ya shi. a wajen malikiya da shafi'iya da hanafiya idan mutum ya zamanto cewa ya daina yin sallah to ya yi karamin shi ya yi kufurin duna kufur saboda kamar yadda ya zo yi ta tawu talatan za a nemi ya tuba tsawon kwana uku idan bai tuba ba yi kusalu hadda za a kashe shi a matsayin ya yi mutuwa ta wanda aka yi masa hajji amma ba kafuri ba ne don haka za a ci gadon shi da sauran abubuwa waɗanda ake yi wa musulmai wannan shi ne mazhabar waɗannan malaman guda uku amma a mazhabar imam ahmad in mutum baya yin sallah to kafuri ne original cikakken kafuri. ne saboda sun ce wannan a hadisan suna magana akan kafirci ne cikakke kuma kafirci na hakika don haka zai zamanto ya kafirce kuma in an tashi za a kashe shi ne a matsayin shi na kafirce saboda sun saba hujja da waɗancan hadisan da kuma abin da aka rawaito daga sikifi bin salama yana cewa kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam la yarawna shay'an tarkuhu kufrun illa salah sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam babu wani abu wanda suke ganin sa a matsayin kafirci in banda sallah in ban da barin sallah ba abin da suke ganin barin sa ne in ban da barin sallah don haka sallah abu ne wanda yake mai girma kuma duk mutumin da yake yi Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya masa haske zai kuma sanya masa annashuwa da kuma jin daɗi a cikin rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wa sallam duk lokacin da wani abu ya dame shi yana tashi zuwa sallah kamar yadda ya zo a cikin hadisi ya kance kuma ya bilal aqim salata al biha ya kai bilal ka tsaye da sallah ka huta shi da mu da ita sannan kuma Allah madaukakin sarki a suratul baqara yana cewa ya ayu ladina amanu istainu ya ayyuhal ladina amanu ta'inu bis sabri salah kuka imani ku tsayar da sallah ya ku waɗanda kuka imani ku dinka neman taimako da sallah amma ina kawo ba karanta ayar da yi ya yi wallazi na mani suka yi ya ayyuhan ladina amanu kuka imani ku dinga neman taimako da sallah wa inna hala kabiratu wa in in ni ma ka kabiyani ya ku wanda kuka imani ku dinga neman taimako da sallah da kuma ista'inu bis sabri was sala ku dinga neman taimako da hakuri da sallah Allah yana tare da masu hakuri a insha Allah ta'ala a darasin da zai zo nan gaba za mu ci gaba da fassarar wa mimma razaqnahum yunfiqun insha Allah ta'ala Allah ya ba mu dacewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so za mu amsa abin da ya sawaka na daga tambayoyi assalamu alaikum wa rahmatullah farkon sura zai fara an yi sabani a kan haka amma a mazaban malikiya ana karanta fatiha ne idan liman yana karatu a a nan sallallahu alaihi wasallam yana cewa umirtu an da ala sab'ati a'zumi an umarce ni na yi sujjada a kan gaɓoɓi guda bakwai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a rukubatai mana gwiwoyi biyu sai kuma ya dai hannaye biyu sai a ƙarafin adamai shida kenan sai kuma ya nuna koshi da hanci a matsayin gaba ɗaya wannan a zahiri yake malarta ne ka yi kokari dukkansu ya zama ka tabbatar sun tabbata lokacin da suke sujjada shine ma'anar an umarce ne na yi sujjada a kan waɗannan gaɓoɓin guda ba na wallahi za ta zama tana da naƙasu amma dai goshi da hanci kamar yadda wasu malaman suka faɗa a matsayin gaba da ita cikin da shi ma nan sallam ya nuna gaba ɗaya ne in ban manta ba a mazhabin malikiya in dai ka sa goshi ko da hanci bai taɓa ƙasa ba ba matsala to haka yake a wajen wasu malama Allahu a'lam Thank you.

akwai mai tambaya ɗaya ko biyu na san zai iya yi wa wasu sun so su ɗan yi tarihin rayuwa ta a taƙaice da kuma ɓangaren karatu a taƙaice to a taƙaice dai ni an haife da 1981 mutumin zarewa ne wacce take a kano a najeriya kuma na fara karatuna ne a dare wanda ya ke kita wannan shiga primary haka ne na kuma yi secondary school a wata makaranta wacce ta ke college of Quranic studies ita ma a Kano ta ke, na gama 1997 a 1998 kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara na fara diploma a bangaren languages a makarantar da ake ce mata yanzu Aminu College islamic legal studies na kammala shekara ta dubu biyu. a shekara kuma ta dubu biyu da biyu ne allah maɗaukacin sarki ya kaddara na samu admission a jami'a musulunci ta madina inda na kammala digiri na na farko a shekarar shida. allah maɗaukacin sarki kuma ya kaddara na fara na yi postgraduate diploma a kan ilimin alƙalanci daga shekarar 2006 zuwa shekara ta 2007 a shekara ta 2007 ne kuma allah ya kaddara na fara a masters inda na kammala a shekara ta 2009 na kuma fara psd shekara ta 2010 na kammala shekara ta 2015 wannan da shi ne abin da yake a takaice allah ya sanya mana albarka a rayuwarmu gaba daya wannan take cewa malami ce na ciyar shekara biyu da asuba sai yanzu na ciyar shekara ta uku kenan sai ake ce mini da na asuba da na buɗe baki zan ciyar to malam me matsayin ciyarwar shin yana kan rashin sani ko ko malam ina neman ƙarin bayani to ban san dalilin da ya sa kika ciyar ba wannan shine abin da yake akwai ala kulli hal abin da na sani shine ana ciyarwa ne a gurare guda biyu ko kuma gurare guda uku guri na farko da ake ciyarwa shine mutumin da yake tsoho ya tsufa ba zai iya azumi ya halatta a gare shi ya ciyar kamar yadda wasu malaman suka fassara wannan ayar kuka cikin suratul baqara wa alal ladina yunfiquna fidyatun ta'amun wahalar da zai yi kona fije tun samun muske wuri na biyu inda ake ciyarwa shine in mutum yana rashin lafiya wacce ba a fatin ya warke to shi ma ya halatta a gare shi ciya mutumin da yake rashin lafiya yana da ƙwalsa ko yana da wata wani ciwo na koda wanda ba a fatan ya warke ta yadda zai iya rama azumin to nan ma ya halatta ya ciya na biyu ko kuma na uku shine wacce take shayarwa ko kuma take da ciki shi ma a mazabobin wasu malaman ya halatta ta ciyar in wannan ciyarwa kike magana to yana halatta ki ba da abinci guda ɗaya wanda mutum zai ƙoshi in kika ba da abinci da asuba ko kika ba da abinci da daddare to babu matsala ya halatta ya zamanto cewa ah, kin ciyar da wannan fuskar kuma ya isa ba dole sai kin ciyar da guda biyun duka ba Allah ya ba mu dacewa ya sanya rayuwar mu kamar yake yake Allahumma fi man hadayt وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يسل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومكن الله بأسمائنا وابصر لنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك